Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 200.5 sai kuma rediyo FM Alfa na wato kasar ah, Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri da ya kasance na karshe a yau. A yau ɗin dai za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan wato wannan manhaja da aka kaddamar da ita ta hausa wadda ta kasance irinta ta farko kuna gani ya ne tasirin wannan ga al'adar hausawa kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyar biyar kafin nan ga halin da duniyar ta wuni assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya shugaban amurka donald trump ya yi kira a yau litani ga yin muhimman sauye-sauye yana mai faɗin cewa hakan zai sa majalisar ɗinkin duniya ta ƙara tasiri wurin tabbatar da zaman lafiya shugaban na amurka wanda wannan ita ce ziyararsa ta farko a majalisar ɗinkin duniya tun bayan da ya zama shugaban ƙasa watanni takwas da suka shige ya ce tsare-tsaren gwamnatocin ƙasashe uku suna hana majalisar ɗinkin duniyar gudanar da ayyukanta yadda ya kamata don haka ya ce wajibi ne wato majalisar ta daina gudanar da harkokinta kamar yadda take yi a baya trump ya ce suna bukatar majalisar ɗinkin duniya ta maido da darajanta a idon mutanen duniya ya ce a ƙoƙarin samun haka wajibi ne majalisar ta ɗora wa kowane ɓangare alhakin ayyukan da take gudanarwa kuma ta kare masu bata bayanai da kuma su mai da hankali a kan sakamako fiye da tsari Trump ya zanta da shugabanni da jami'ai daga kasashe sama da 120 wadda aka gayyace su taron sanya hannu a kan kudirin Amurka mai mataki goma da ke goyon bayan shirin sauye-sauye na babban sakataren majalisar Antonio Guterres. Guterres ya faɗa wa jama'ar cewa wajibi ne majalisar ɗinkin duniya ta yi aiki cikin gaggawa kuma ta yi tasiri da inganci babu tsoma baki yana mai cewar idan tuna da matsalolin tsare-tsaren majalisar har ma suna hana masa bacci wani harin kunar bakin wake da aka kai a kusa da wasu manyan iyakokin pakistan da afghanistan guda biyu sun jikata akalla mutane 22 ciki har da jami'an tsaro da dama harin na yammacin yau litinin ya sa hukumomin pakistan ɗaukar matakin gaggawa na hana zirga-zirgar motoci akan iyakar chaman da ke kudu maso yammacin kasar. jami'an sun ce sojojin laima suna kan hanyar su zuwa kan iyakar lokacin da ɗan ƙunar baƙin waken ya yi wa motocinsu kwantan bauna ya tarwatsa kansa a wani wuri inda ake da cunkoson jama'a nan da nan wata ƙungiyar da ta ɓalle daga taliban da ake kiranta jama'atul harar ta ɗauki alhakin kai wannan harin hukumomi a pakistan sun ce an kwashe gabobin wani matashi daga inda aka kai wannan harin kuma masu bincike suna ƙoƙarin tantance ko shine kai wannan harin waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tashin hankali tsakanin yankunan oromiya da somali na habasha ya munance a makon jiya har ma ya yi sanadin asarar rayuka inda akalla mutane goma sha takwas suka mutu a garin awade har yanzu akwai abubuwa da dama da ba a fahimce su ba dangane da wannan lamari ciki har da ainihin waɗanda aka kashe da kuma yadda aka kashe su tare da tambaya game da yadda habasha take kallon wannan tashin hankalin da kuma irin kokari da gwamnatin tarayya ta daɗe tana yi na kawo ƙarshe ko rage tsananin rikicin kabilanci a cikin ƙasar a takaice dai gwamnatin tarayyan ta ce tana ɗaukar mataki na maido da zaman lafiya a ranar juma'a ce kafar yada labarai ta ƙasar ta ambaci ministan sadarwa ingere lencho yana cewar hukumomi sun kama sama da mutane 200 a yankin oromiya dangane da wannan rikicin a ƙarshen mako gwamnonin oromiya da somali sun ce za su yi aiki tare su kwantar da tarzoma kana prime kasan ƙasar mariam desalin ya ba da sanarwar cewa 'yan sandan tarayyar za su kare manyan hanyoyin yankin yayin da rundunar tsaro na jihohin za su fice daga inda ake rikicin domin rage zaman ɗarɗar ko kuma zaman tankiya. a halin da ake ciki kuma an shigar da wata kara a kotun kolin indiya da ke kalubalantar matakin gwamnatin kasar na korar 'yan kabilar rohingya da suka kai wato dubu hudu da suka arce daga myanmar kotun kolin ta fara saurarin wannan karan a yau litinin a wata sanarwa da gwamnatin ta aikewa kotun tana cewar 'yan rohingya wato ba su da izini na zaman kasar a matsayinsu na baki don haka ne wato ake ganin wasunsu kuma suna barazana ga zaman lafiyar indiya lauyan da ke wakiltar 'yan rohingya ya ce dokokin indiya sun ba da daman daidaita 'yanci da kuma walwala na kowane mutum har ma da waɗanda ba 'yan ƙasar ba kotun da za ta ci gaba da sauraron wannan ƙaran a wata mai zuwa. Labaran duniya kenan kuka saurara. To da mu bude taskar rahotannin namu a Najeriya inda a ƙarshen mako aka ƙaddamar da wata manhaja ta wasa irin ta ta farko a Kano da nufin wato ƙara bunƙasa harshe da kuma al'adun Hausawa a duniya ta hanyar amfani da hanyar sadarwar intanet. Wakilinmu Mahmud Ibrahim kori na da ci gaban rahoton. manazarta da bincike kan harshen hausa daga jami'o'i da sarakunan gargajiya da ɗalibai kan ilimin harshen hausa daga ƙasashen nijar da togo da senegal da kuma mali ne suka halarci taron wanda ya wakana a cibiyar harkokin bincike da ba da horo kan lamuran demokradiyya ta gidan marigayi malam aminu kano injiniya abubakar tsangarwa shine ya kirkiro wannan sabuwar software ta harshen hausa zalla ita software kamar kunshin umarni ne da ita kwamfuta take iya gane yaran ta aiwatar sannan tunanin samar da software kuma ita shine cewa idan mun kai la'akari da yawan al'ummar da muke da su a duniya waɗanda suke magana da yaren hausa za ka ga cewa yawan mu ya kai sannan kuma lokaci ya yi da ya kamata a ce duk waɗansu abubuwa na zamani muna da su to daga cikin abubuwan da yanzu zamani ake tunkawa da shi akwai wannan fasaha ɗin ta kwamfuta sannan za ka ga matasanmu yara da manya da dattawa duk gida idan ka je in ka liƙa za ka ga akwai alal akalla wata wayar hannu wadda ake shiga intanet da ita saboda idan ka la'akari da dukkan software da muke da su za ga ko da turanci ko larabci ko kuma wani yare to ita kwamfutar da wayar ai software ce take ba da damar a yi amfani da su alal misali idan ka shiga a cikin abubuwan da suke ciki akwai magana ita kanta kwamfuta ilimin kwamfuta da hausa akwai yaren kwamfuta da ake amfani da shi wajen rubuta shafin intanet abin da ake cewa html to akwai shi da hausa saboda kaga kenan yanzu ko da ma mutum ya je makaranta ko bai je makaranta ba ko ya koyi kwamfuta ko bai koyi kwamfuta ba zai iya daukar wannan yaren html din ya karanta shi da hausarsa ya ma aiwatar ya kuma ci moriyarsa farfesa bube na maiwa masanin tarihi da falsafa ne da ke korowa a guda daga cikin jami'an kasar senegal ya bayyana mahimmancin wannan sabuwar software wajen bunƙasa harshen hausa wannan abin da aka wallaha a yau ya kamata a ce duk inda dan bahaushe yake ya kawo goyon baya bisa gare shi eh, saboda abu ne mai muhimmanci sosai sosai kamar yadda na faɗi cikin hudu da na yi ba yanzu ne ƙasa hausa ko yara hausa aka fara mai da shi cikin abinda da duk ya zo na zamani wanda ya zama yana taimako ba an yi da eh, baki na larabci Ah, mun taɓa rubuta harshe eh, na hausa da larabci lokacin da bakin tura ya zo maka amfani wato wannan shine sabon abu wanda ya zo makami in harshen hausa aka bar shi eh, ba sa shi ba a ciki to mun samu komas baya kenan yanzu kaga wannan abin da aka yi za a taimaki 'yan makaranta da yawa za a taimaki eh, farsosoci masu bincike bincike duk wanda ya so ya bincike al'adun hausa tarihin hausa yaren hausa ne to wannan duka za a same shi a cikin wannan abu. sarkin zangon lome a togo mai martaba mamudu salihu ya ce sarakunan gargajiya za su dafa wajen ganin yara masu tasowa sun rungumi sabuwar fasahar domin sanin harshe da al'adun iyaye da kakanni yaran mu matsa musu su samu su nemi ilimi har su samu wannan abun wannan abun sanar da shi sai an tallata shi kuma sai an sa mashi karfi kamar yadda ake cewa da karfi da karfe ya kamata a matsa an ya so duk yara da duk jama'a da al'ummar musulmai duk duniya ma a samu a ci amfanin wannan abu wannan sabuwar fasaha dai ta zo ne a daidai lokacin da manazarta ke cewa amfani da kafar sadarwa ta zamani na kwashe kimanin kashi saba'in cikin ɗari na lokutan matasa a kowace rana mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya ajami maimakon bayarwa alƙalami da za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan a kai yau yaya kuke ganin wannan software a turanci dai muna neman kwankwanton yadda za mu bayyana ta a Hausa da aka yi bayanin nan kamar yadda kuka jiya kuke gani za ta kasance tasirinta ga wajen bunƙasa harshe da kuma al'adun hausawa a duniya to kafin mu ba ku dama ku kintsa ku bayyana ra'ayoyinku bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Mai sama sunan Allah madogara. zama sarkin Allah malamai akwai Allah mu fara da sunan Allah madogara. Mai zama sarki Allah malamai akwai Allah mu fara da sunan Allah madogara. Mai zama sarki Allah malamai akwai Allah, mu fara da sunan Allah madogara. Ubangijin Allah, Allah ka ba mu kabara Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To madalla kai tsaye muna tare da wani a Katsina wake bisa layi. Alo, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wake bisa layi. kuna magana da alhaji lawal karofi da ke nan tsangama karamar hukumar dan janan jihar kaduna a najeriya wato alhaji lawal ina kake ganin wannan ya tasirin wannan sabon ci gaba da aka samu to alhamdulillah idan muka duba muka cewa wata wannan sabon tsari da aka zo da shi na manhaja nan mm. to watan tsari ne mai kyau sai dai abun da nake ganin zamu samu kalubale a cikin shi mm. wanda ke da dama za mu za a ga ne shiri irin wani aka da shi mm. to ne shi zai ga abun ya zama alheri ne ta zama daga kafta wani bangaren kuma an kasar da shi mm. ana yin wasu abubuwa kuma wanda yake bai dace ba amma idan muka ce za mu tsaya mu duba da kira muka cewa inda aka fitar da ainihin manhajar cewa maganar cewa ainihin harshen hausa mm. irin abubuwan na hausa zaka gaba bayyanawa to gaskiya wani abu ne mai kyau wanda ke kuma za mu ci albarkacin abun da dama sai dai mai kalubalen eh. ya kamata a ce eh lallai kam tun da magana ce ta shiga intanet da sauransu mm. to ya kasance kamar waɗanda su mutane kamar irin na karkara haka waɗanda ba su shiga ba su shiga intanet din to ya kamata a ce kuma akwai irin hanyoyin da za a biyo masu su a waya masu da kai ta bangaren irin wannan manhaja din wanda ke zai kawo mu ci gaba sosai a kasar namu gaba ɗaya Najeriya na gode ku tashi lafiya. Ya wato Malam Lawal mun gode Alhaji Lawal to bari mu nufi Kaduna. anti barka da kokari anti Christ. Barka ka dai an wani lafiya. Lafiya kalau ki ne Ibrahim Alaramma daga cikin. Yawwa to layin kana neman shashakewa. Oh to madalla da fatan ana ji na yanzu. Eh eh, eh to bismillah. To gaskiyar magana na yi murna da jin wannan manhaja da ta da wannan injiniya da kirkiro ta. kuma tabbas zai haɓaka harshen hausa wanda abin takaici ne ah, kamar da suka bayani da ga kalmar larabci indiyanci ko ma menene in ka buga gogul za ga cewa an baka bayani filla-filla a kanta amma in ka buga kalmar hausa ka ce me tantakwashi ko me brabus ko ba wani bayani da za ka iya samu sai ma a ce ma ba a ma san wannan kalmar ba a gogul to kaga mm. irin haka da aka fara kirkiro da su to lallai zai haɓaka harshen hausa kuma zai ba ɗalibai dama su ƙara bincike akan harshen hausa kuma harshen hausan ba zai dusashen da ake tunanin zai dusashe ba kamar na irin wasu yarika daban na gode yawa to madalla to bari mu nufi zamfara zamfara kuma wake bisa layi ibrahim tinka yawa kai ma eh, eh, takwaran na kaduna kenan eh, yawa to bismillah eh to ni ba wani bayani zan yi ba ina da godiya ina gode mu Allah da yasa yau na same ku don tun da kuka wanga shirin ina <coughs> kokarin in lalabo ku ah. kullum da duk kuka wanga shirin ina kokarin in lalabo ku Allah bai bani sa'a ba sai yau to saboda haka ina godiya gare ku kuma ina fatan alheri yawa to amin amin malam ibrahim mun gode da ka samu shigowa wannan shirin to bari mu nufi kefi kefi wake bisa layi Eh, sunana Yusuf, AA Yusuf. AA Yusuf, barka da warhaka. Barka da Grace. Yawa, to ina gudun boka da shirin. gaskiya wannan wannan abun gaskiya abun alheri ne gaskiya kan da Allah ya kamata kuma gwamnatin Najeriya gaskiya ya kamata ta tara irin wannan masu fahimta din nan masu basira irin wannan haka nan mm. dan saboda gaskiya abun gaskiya abun ba karamin cigaba bane gaskiya da harshen Hausa To Malam Yusuf mun gode sai bari mu nufi Bauchi wake bisa layi a Bauchi. Ah, assalamu alaikum sashen Hausa suna na Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. Yawa to Malam Ayuba barka da yammacin yau. Yawa ku da aiki hakika kawo wannan manhaja na hausa a cikin kwamfuta lallai ya gwada mu harshen hausa yana ci gaba a duniya ba ma afirka ba saboda yanzu idan kika duba ko gidajen eh, irin rediyo na ku yadda ake sauraron sashin hausa wato ɗimbin al'umma ne a duniya suke sauraron sa ba kaɗan ba to lallai kirkiro wannan abu yana da kyau a bunƙasa shi har ga 'yan makarantu primary school da secondary school kuma lalle mun yi murna kwarai da gaske Allah ya taimake ku Allah ya ba ku sa'a mai magana Ayuba Garba Imam daga kafin madaki a jihar Bauchi. Yawa to Malam Ayuba mun gode bari mu nufi Taraba wake bisa laya Taraba. Macido ne daga garin mai goge Taraba State wani local government. Yawa to barka da yammacin yau. Na'am? Barka da yammacin yau. Yawa barkan ku dai. Yawa. Ma maganar yadin na jin mahajar ba mu gane da ake kai ba. To bari mu nufi kwanta bari mu nufi kwanta gora. Alheri mama Amal. Barka da warhaka wake bisa layi. Injiniya mai gero makeri lulu kwanta gora alheri mama Ahmad. Yawwa injiniya barka da yammacin yau. Ya kwana biyu a Lafiya lau an an an an an, an kwana biyu lafiya ko. Lafiya na To wannan wannan damar taka ce ya kake ganin wannan ci gaba da aka samu. Gaskiya mun yi farin ciki mun yi na'am kuma wannan abin yana da kyau haka nan duk wanda Allah wa wannan hazaƙa ya dace din ya bayyana da haka nan din a samu amfani gaskiya mun yi farin ciki mun mun ji daɗi da wannan abin da ya samu to madala daga kantagore kuma bari mu nufi borno wake bisa layi a jihar borno kuna magana da alhaji ahmadu gwarbe ko kusa local government borno state yawa to alhaji barka da yammacin yau amma eh, ina wuni lafiya lau an wuni lafiya Ta wace hanya kake ganin wannan eh, sabon ci gaban da aka samu zai inganta ko kuma bunƙasa al'adu da kuma harshen Hausa? Ah, alhamdulillah wannan harshe na mana Hausawa daman babban harshe ne amma abin da aka ɗauka yanzu wallahi an taimaki wannan harshe zai ci gaba. Hmm. Domin dama harshe ne wanda a duniya in dai ka shiga daga turanci sai shi sai fulatanci. To saboda haka mu wannan alhamdulillah muna muna da farin ciki da wannan abu wallahi. To Malam, to Alhaji Amadu mun gode bari mu nufi Katsina, wake bisa laya Katsina. Salamu alaikum, Manir ne mai markaɗe daga nan anguwar ɗan mulki Jibiya. Yawa to Malam Manir an wani lafiya? Lafiya lau. To ina gudun waka ga shirin. To, Alo? Eh muna tare da kai. Muna tare da kai Malam Manir. To ina jin kila ko dai kai kai baka jin mu ko kuma layin naka ya tsinke to bari mu nufi Kaduna bari mu nufi Kaduna Malam Munir bai jin bai jin mu Wake bisa layi a Kaduna Anti anti Grace barka da dare Barka ka dai an wani lafiya Suna Lafiya alhamdulillah suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya To barka da sake jinka To alhamdulillah idan muka ɗauki wannan fasaha gaskiya ba karamin abun a jinjina ba ne kuma a yaba ba. Hmm. Kuma ni abin da nake so in kira wa gwamnatocinmu kamar gwamnoninmu da 'yan majalisunmu da sanatoci to irin wa'annan bajinta da irin wa'annan mutane suke fitowa da tasi abubuwan da za kamata a ce an samu ci gaba a ƙasa to ya kamata a rika kula da wasu irin wannan fasaha din amma abin da ke bakin ciki a najeriya sai ka fito da shekaru da fasahar da za a samu ci gaba sai ga al'umma da gwamnatoci ba sa kulawa da irin waɗannan masu fasahar da haka kiran da muke ya kamata wannan gaskiya ba ma karami ba a haɗa mai wani taro na musamman domin gwamnati ta bashi award wanda yake tun da kaga wannan hanke namu na hausa sai eh. samu ci gaba inda muke magana da shi a duk duniya To Madala lokaci na gaba da musabili da haka kai ka kasance na ƙarshe a yau gobe ma rana ce za mu ci gaba da baku wannan dama. To kafin mu ci gaba ga wannan shiri. Labaran wasanni. Jama'a ku da wannan lokaci da za mu da ko a wani sabon shiri na labaran wasanni. A karon farko a cikin shekaru talatin an yi wata kwallo ta al'ada da aka saba yi da dare a birnin Mogadishu na ƙasar Somalia wanda rabon da a yi shi tun shekarar 1988. dubban mutane ne suka taru a babban filin wasa na konis domin kallon wannan kwallo da aka yi ta yara yan shekaru 16 zuwa 18 kuma wacce aka yi tsakanin waberi da hodan inda su yan waberi din suka ci hodan ci uku da babu shi dai wannan wasan wanda aka yi shi a wannan filin wasa na mogadishu wato na konis stadium an samu an shi ne bayan da hukumar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta gyara wannan filin wasa din wanda tuni dai ana amfani da shi ne a matsayin barikin sojoji wanda ke fada da al-shabab a can somalia. to yanzu mutane masu sha'ar kwallon kafa a kasashe akalla bakwai na duniya za su riga 'yan uwansu na sauran kasashen duniya samun sayan tikitin kallon wasan kwallon kafa na duniya na shekarar 2018 da za a yi a kasar rasha kasashen da 'yan wasa za su samu wannan tiket din sun hada da iran da japan da mexico da belgium da korea ta kudu da saudi arabia da kuma ita mai masaukin watawo kasar rasha an ce za a sai da waɗannan tiket a jpjp ne za a fara ne daga ranar alhamis da ta wuce kuma za a ci gaba da shi wannan kashi na farko har zuwa ran 12 ga watan oktoba daga nan kuma sai kashi na biyu da za a fara a ɗaya daga watan disamba an ce tiketin mafi arha ne wanda za a sayar a kan kuɗi fam 79 na ingila ko kuma dala 700 na amurka yayin da tiket mafi tsada shine wanda za a sayar domin kallon gasa ko kuma wasa ta karshe da za a yi a moscow ana sayar wannan tiket akan pam 829 na ingila ko kuma dala 1125 na amurka. To a ƙashe darajar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagles ta ragu da maki uku a kan allon hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya da ke nuna darajar kowace ƙungiyar ƙwallon ƙafa na shekara-shekara da ta saba yi. Haka na faruwa ne duk da nasarorin da Najeriya ta samu kan Kamaru a gasar da suke na gwagwarmar shiga ƙwallon ƙafa ta duniya ta baɗi da za a yi a Rasha. Shi wannan lissafi ko kuma ƙididdigar da aka fito da ita ranar Alhamis ta nuna cewa yanzu ita najeriya ta sauko ƙasa daga matsayi na 38 ta koma na 44 a duniya a afirka kuma ita ce ta biyar tana da maki 695 misira ita ce har yanzu ƙasa ta farko a nahiyar mata ta afirka kuma ta 30 a duniya sai tunisia wacce ta zo ta biyu a afirka kuma ta 31 a cikin duniya senegal ita ce ta uku a afirka kuma ta 33 a duniya idan ka dubi a al'adu duniya baki ɗayanta kuma jamus ita ce a matsayi na farko brazil ta biyu portugal ta uku argentina ta hudu belgium ta biyar poland ta shida jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan na sashen wasu na amurka sai wata litinin na huta lafiya yanzu kuma ga sharhin murya amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Amurka da kasar Kuwait sun cimma daidaituwa akan wasu dabaru da za su ƙara ƙarfafa dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu ta hanyar ganawar tsara dabarun cimma buri. Wannan ya hada da ƙarawa dakarun Kuwait ƙarfi ta hanyar ba su jiragen saman yakin da ake kira F/A-18. Bayan haka shugaban hukumar binciken aikata laifuka ta FBI Chris Ray da ministan cikin gidan Kuwait Aljara Al-Sabah Khalid sun sanya hannu akan wata yarjejeniya ta musayar bayanan yaƙi da ta'addanci haka kuma hukumar kwastam da dogarawan tsaron kan iyaka da kuma babban daraktan hukumar kwastam na kuwait sun sanya hannu akan wata yarjejeniya ta musayar bayanai game da harkokin da suka shafi bakin iyaka bayan haka amurka da kuwait sun kuma rattaba hannu a wasu yarjejeniyoyi guda biyu na fahimtar juna ta farko yarjejeniya ce a kan ilimi tsakanin ma'aikatar harkokin wajen amurka da ma'aikatar ilimi da kuma ilimi mai zurfi ta kasar kuwait wannan yarjejeniyar ta fahimtar juna za ta taimaka wa ɗaliban kuwait zuwa karatu amurka za ta kuma ƙarfafa dangantaka tsakanin jami'o'i da sauran manyan makarantun ƙasashen biyu Yarjejeniya ta biyu tsakanin ma'aikatar harkokin kasuwanci ta Amurka da hukumar da ke inganta zuba jari ta Kuwait da ake kira Kuwait Direct Investment Promotion Authority za ta ƙara ƙarfafa hulɗar kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu. Amurka ta yaba da ƙoƙarin da Kuwait ke yi na magance takaddamar da ke tsakanin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen yankin Gulf da ake kira GCC a takaice, ciki har da ƙasar Masar. Amurka da Kuwait duk sun fahimci mahimmancin haɗin kan ƙasashen na GCC wajen magance matsalolin da yankin ke fuskanta, ciki har da barazana daga Iran, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson. Mr. Tillerson ya ce, sun yaba da yadda Kuwait ta bari aka kafa sansanin dakaran Amurka da ke ba da muhimmiyar gudunmuwa ga dabaran Amurka a Kuwait da kuma tsaron yankin. Mr. Tillerson ya ce, suna jin daɗin yadda suke samun ƙarin haɗin kan tsaro da musayar bayanai don kaucewa barazanar da amurka da kuwait ke fuskanta amurka ta kuma yaba da jagorancin da kuwait ke bayarwa wajen ba da taimakon jan ƙai, wanda ya taimaka wajen daidaita al'amura a yankin a cikin 'yan shekarun nan kuwait ta ba da agajin jin ƙai na fiye da dala biliyan tara a siriya da iraki da jordan da lebanon Kuwait ce ƙasa ta biyu wajen ba da yawan gudunmuwa akan wannan ƙoƙarin a faɗin duniya bayan Amurka. Sakatare Tillerson ya ce suna ɗokin ganin an ƙaddamar da waɗannan sabbin yarjejeniyoyin da kuma ƙarfafa ƙawancen Amurka da Kuwait cikin shekaru masu zuwa. Wannan shine sharhin murya Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Maryam Dauda da fasarar sharhin kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira a yau Litani ga yin muhimman sauye-sauye yana mai faɗin cewa hakan ne zai sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara tasiri wurin tabbatar da zaman lafiya. Shugaban na Amurka wannan wanda wannan ita ce ziyararsa ta farko a Majalisar Ɗinkin Duniya. tun bayan da ya zama shugaban ƙasa watanni takwas da suka shige ya ce tsare-tsaren gwamnatocin ƙasashe 193 suna hana majalisar ɗinkin duniya gudanar da ayyukan da ya kamata ta yi a don haka ya ce tilas majalisar ta daina gudanar da harkokinta kamar yadda take yi a baya wani harin kunar bakin wake da aka kai a kusa da wasu manyan iyakokin pakistan da afghanistan guda biyu ya jikata akalla mutane 22 ciki har da jami'an tsaro da dama harin na yammacin yau litinin ya sa hukumomin pakistan daukar matakin gaggawa na hana zirga-zirgar motoci a kan iyakan chaman da ke kudu maso yammacin kasar jama'an sun ce sojojin laima suna kan hanyar su zuwa kan iyakar lokacin da dan kunar bakin wakin ya yi wa motocin nasu kwantan bauna ya tarwatsa kansa a kusa da wani wuri inda ake da cunkoson jama'a. To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen namu na yammacin yau wanda kuma ya kasance na ƙarshe a yau sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana za ku ji abokan aikinmu da sababbin shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke kawo muku hamma da kare a shafinmu na intanet hausa da voahausa.com ko kuma shafinanmu na sada zumunci facebook da kuma twitter a madadin baba kuma makeri da julie gresham da suleiman tarawali alheri ke muku fata alheri